ci gaba da fafatawar da kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Afirka ke yi na cikin kofin nahiyar wanda ake buga a Rwanda, Mali ta lallasa Ivory Coast da shi ɗaya da babu. Wavis Bisoma ne ya jefa kwallon wadda Hamidu Sinayaku ya gyara masa da kai a cikin mintuna 98 da kwashe ana fafatawa. A zagayen farko na wasan Asis Aka ya kai wani gagarumin hari amma sai ƙwallon ta daki ƙarfin mai tsaron gida ta kauce. Mali za ta haɗu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a wasansu na ƙarshe a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu wanda za a buga a Kigali. Da ƙarshe wasan ya tashi ne a yayin da ɗan wasan na Mali ya jefa ƙwallon bayan wasan kurar da yi tsakanin 'yan wasan na Ivory Coast sannan ya jefa ƙwallon a raga. Ko da akwai abu guda da bai yi wa Malin daɗi ba. wato dan wasanta guda sai kawai yara da alkalin wasa ya dakatar da haka ba zai kasance a wasan da ƙasa za ta buga da jamhuriyar demokradiyyar Congo ba idan Allah ya lahadi.